kawo bayanin littafin da wasiƙar sayyidina umar ga gwamnoninsa kan bayanin lokacin sallah duk dai akan lokacin sallah ne sannan babin da ya wuce bayanin lokacin sallar juma'a a yanzu wannan babin da za mu shiga shine babi na uku a cikin wannan littafi ya ce babu man adraka raka'atan minas sala babi ne da yake bayanin wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin wata sallah babu wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah wannan babin yana da alaka da lokacin sallah domin ta yiwu mutum ka zo za ka yi sallah ya zamanto kafin ka yi bacci baka tashi ba sai gab da faduwar rana kana kana yin sallah raka'a ɗaya sai rana ta faɗi to me hukuncinka ka yi sallah raka'a ɗaya kafin faduwar rana sauran raka a uku kuma kayi su bayan faduwar rana ko kuma lokacin ya zo ya same ka abin da yake zai iya abinda lokacin ya zo ya same ka gwargwadon kai raka'a daya kama alal misali mutum ne ya dawo daga tafiya a yayin da yake cikin hanya bai yi sallar tafiya ba sai da rana ta kusan faduwa ya iso gida yana isowa gida yana idar da alwala gwargwadon raka ɗaya kawai zai samu kafin faduwar rana to na yaya hukuncinsa zai kasance ko kuma mutum ne yake sallah tare da liman sai ya zo ya samu raka a ɗaya mai hukuncinsa zai kasance wato wannan ya ba kawai yana da alaka da lokacin sallah ba ne yana da alaka da hukunce hukunce da suka rataye sallah to amma abin da shahidin da ya kawo wannan hadisin a wannan abwabul wuquti sala shine wanda yake da alaka da lokacin sallah wato mutumin da ya zo ya samu raka'a ɗaya kafin fitar lokaci menene hukuncinsa to bi kamar yadda yake bisa al'adarsa ya fara da kawo mana hadisi marfu'i zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wato wanda ake ɗaukaka shi zuwa ga maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haddathani yahya an malik ubaidullah ya ruwaito daga mahaifinsa yahya wanda yake shine mai ruwayar wannan littafi daga imam malik kamar da kowace muke faɗa an malik daga imam malik an Ibni shihab daga Ibnu shihab ibn shihab ya gabata gare mu ko ya muka ce sunansa muhammad ibn abdullah ibn muslim ibn shihab zuhri an abi salama abi salama ibn abdurrahman ibn auf shi ma yana daga cikin a'immatu tabi'in yana daga cikin manyan malaman tabi'ai shi ma wannan ya gabata gare mu an abi an uh, huraira daga abu huraira ta abdurrahman ibn sakhar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafidus sahaba shi ma tarjuma ta gabata gare mu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a ɗaya ta wata ta sallah to wannan ya riski sallah wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallah wannan ya riski sallah malamai sun yi saɓani me ake nufin da ya riski sallah me ake nufin da ya riski sallah waɗansu suka ce abinda ake nufi shine ana magana ne akan sallar jama'a idan ka zo kana sallah tare da liman in baka samu raka'a ɗaya ba to baka samu sallar jama'a ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu sallah wato ma'ana zamu fahimci ce to wanda bai samu raka'a ɗaya ba fa ya samu sallah bai samu sallah ba to sai suka ce ma'anar hadisin wanda ya zo bai samu raka'a ɗaya ba tare da liman to bai samu falalar sallar jama'a ba wannan magana waɗansu malamai kenan waɗansu malamai kuma suka ce a wannan dai tana hadisin kamar bayanin lokaci ne idan mutum ya zo ya samu sallah raka'a ɗaya kafin fitar lokacinta to ya samu hukuncin sallah hakanan idan da zai zo sallar juma'a in dai ya samu sallah raka'a ɗaya to ya samu hukuncin sallar juma'a to amma sahihin magana kamar yadda sauran malaman sharhi suka nuna kamar irin su ibn abdulbar shi ya cewa wannan hadisin hukuncinsa ya haɗa dukkan abubuwan guda uku wanda ya samu raka'a ɗaya ya samu falalar sallah ya samu lokacinta ya samu hukuncinta abubuwa guda uku dukkaninsu sun zo a cikin wannan hadisin kuma dukkan su hadisin zai ɗauki ma'anarsu ya samu falalar ya samu hukunci ya samu lokacin wannan matsala uku kenan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya falala ko kuma aka samu koma daga hukunci tukuna samun hukunci ya samu hukuncin sallah idan mutum ya zo matafiyi ne shi sai ya zo ya samu mutum sai zo samu liman a masallaci irin namu da ake sallah ta mazauna gida sai ya yi sallah a bayansa ya samu raka'a ɗaya to a nan wajen menene hukuncinsa matafiyi ne me ya kamata ya ba raka'a biyu bai sallah azhar kamar sallar la'asar nan da muka yi raka'a biyu ya kamata sai ya zo ya samu liman yana sallah ya zo a raka'a karshe ya samu raka'a ɗaya cikakka to idan liman ya sallama me zai sai ya cika raka'a nawa sai ya cika raka'a uku ya zama to raka'a hudu domin ya samu sallah ya samu hukuncin wannan sallar hukuncin wannan sallar hukuncin sallah ce ta zaman gida sallah ce hadariya saboda haka zai cika sallah wannan shine maganar jumhurin malamai to idan mutum ya zo ya sami liman a zaman tahiya fa bai sami raka'a ba ya zo ya sami liman a zaman tahiya bai yi sallama ba shi matafiyi ne liman mazaunin gida liman ya yi sallama yaya zai yi na'am waɗansu sun ce raka'a biyu waɗansu sun ce raka'a hudu biyu zai kawo saboda zahirin wannan hadisin wanda suka ce raka'a hudu wannan hadisin ya zama to hujja a kansu imam malik cewa ya raka'a biyu zai kawo domin bai samu hukuncin sallah ba bai samu hukuncin sallar zaman gida ba don haka bai shiga kurkukun limamin ba eh, don haka sai kawai ya tashi ya raka'a biyunsa sai tashi ya raka'a biyunsa an gane amma akwai malamai da suka ce a raka'a hudu zai yi amma maganar wannan hadisin hujja ne akan cewar idan mutum ya zo ya samu liman a cikin hali irin wannan raka a biyu kawai zai an gane to wannan shine bayanin hukunci hakanan kuma yana daga cikin hukuncin sallah idan ka zo ka samu liman ya yi rafkanwa a raka a ta biyu bai zauna zaman tahiya ba ya miƙe kai baka san an yi wannan sha'anin ba ka zo a raka a ta hudu ka samu raka a daya kafin liman ya sallama sai ya kama da sahau sujuda qabli tunda ya bar zaman ya bar tahiyya da zamanta ko ya bar sunna biyu don haka sujuda qabli zai sai kaga liman ya ya ji ya kama sujuda qabli kai kuma kana zaune yaya za zakai na'am sai ka bi shi dan ka samu raka a daya to in baka samu raka a daya ba fa in ka zo ka same shi a zaman tahiya ba za ka bi shi ba saboda baka samu sallah ba saboda haka ba ana lura da cewa ka samu rafkanuwan liman ne ko baka samu rafkanuwan liman ba a'a ka samu raka'a ko baka samu raka'a ba saboda wannan hadisin kaga shi wannan wanda ya zo ya samu liman a raka'a ta hudu ai bai samu rafkanuwan liman ba liman ya yi rafkanuwa a raka'a ta biyu shi ko a raka'a ta uku ya zo don haka tunda ya riga ya samu ya samu sallah ya shiga kurkukun liman don haka abin da yake wajibi akan liman shi ma sai sai dai kawai a hali ɗaya ne zai saba ma liman idan ya zamanto cewa liman ya yi sallama zai sujada ba'adi in liman ya sallama zai sujada ba'adi nan wajen ba zai bi shi ba a ƙaunin imam malik wanda yake kuma shine wanda yake mafi rinjaye sai ya tashi ya cika ya cika sallo rako da ya rasa in liman ya sallama sai ya tuna cewa fatin da ya samu hukuncin sallah hukuncin sahau yana kansa sai ya sujada sahau ya sujada ba'adi ko da bai samu wannan rafkanuwar da liman ya yi ta ba'adi tare da liman ba amma tunda ya samu sallah to ya samu hukuncinta don haka abin da ya hau kansa na hukunce hukuncen sallah na rafkanuwa da da wace irin sallah ce duk sun hau kansa wannan hukuncin farko kenan ko faqad adraka sala faqad adraka hukma sala ya samu hukuncin sallah to matsala ta biyu faqad adraka waqta sala ya samu lokacin sallah wannan hadisin abu huraira na man adraka raka'atan min al-asr an taghruba shams faqad adraka al-asr ya gabata gare mu wanda ya samu raka'a daya ta sallar la'asar kafin rana ta fadi wannan ya samu sallar la'asar don haka idan mutum ya zo kafin rana ta faɗi ya samu sallah raka'a ɗaya to wannan ya samu sallah sallarsa ta zamanto a da ce sallah ce kan lokaci ba ba ce ba ba ce ai ha a da'an la ƙaba'a ya same ta a da'an a lokacinta ba ƙaza'i zai yi ba to amma in aka ce faqad adraka sala ya same ta shikenan sai kawai sallama tun da ya sa an ce raka ɗaya kawai ya zo ya yi sallama ya yi kabbara ya yi ruku'u ya samu sallah raka'a ɗaya ya samu sallah raka'a ɗaya a sai rana ta faɗi to ya zai da sauran raka a uku sai ya cika su kuma ya samu sallarsa sabanin waɗansu malamai da suke cewa in dai ya salla raka a ɗaya kafin rana tana faɗuwa sallarsa ta ɓaci sai dai ya sallama ya je ya sake yin sallar bayan faɗuwar rana a sahihi wannan hadisin ga abin da ya nuna ya samu salla ya samu hukuncin ya samu lokacinta kuma ya same ta a da'an la kuma in ba ku manta ba akan wannan matsalar mun kawo maganar masu uzuri wanda lokacin sallah yake kure musu saboda wani uzuri ya zamanto sun lokaci ya kusan fita muka ce yanzu kamar mace mace mai haila tana da uzuri Allah bai wajabta mata ta yi sallah ba in ta yi ta saba ma Allah ma sallar in ta yi ta saba ma Allah in tana cikin hailarta to sai tana cikin a tun bayan la'asar na yi sai ta so maganin alamar a abin nan a rashin ba guda abin nan kekashewar gabanta ba wani jini ba abin da ke fita daga gabanta gab da faduwar rana sai ta ga alamar tsarki alƙasatul bai ba wannan ɗan farin ruwa ɗin sai ta ga alamar tsarki saboda haka tsarkinta ya tabbata kenan to tsarkinta yana tabbata gwargwadon ta yi wanka ta yi lissafi cewa yanzu idan ana sanyi sai na je na kunna wuta babu ne fa kuma sai na je na kunna murhu ta ce to yanzu kafin na je na kunna wuta na yi wanka abinda zai mun saura shine gwargwadon raka'a ɗaya kawai gwargwadon raka'a ɗaya na sallah to a nan wajen mai hukuncinta na'am ta zaɓi raka guda ita wace sallar za ta yi ta la'asar sai ta sallar la'asar domin ta samu lokacinta tunda ta samu gwargwadon lokacin raka ta samu gwargwadon raka ɗaya ta samu lokacin sallar la'asar don haka idan ta yi sake ta tsaya tana abin nan a cewa ai bata gama tana abin nan bata gama girki ba sai ta sauke miya daga kan murhu sannan za ta je ta ɗora ruwa ta yi wanka har rana ta faɗi to ba za ta ce ai ban yi tsarki ba sai da rana ta faɗi don haka sallar magariba da isha kawai zan yi sallah ana nan ana binta sallar la'asar sai ta tuba ga Allah kuma ta rama sallar la'asar sai sallar la'asar bayan faɗuwar rana qaba'a an fahimta to idan kuma ya zamanto da ta bayan ta yi tsarki da ta lissafa sai ta ga za ta iya yin za ta iya samun sallah raka a biyar kafin rana ta faɗi nan wajen sai ta yi a zahar da la'asar sai ta yi a zahar da la'asar to idan matafi idan idan suna halin tafiya ne fa ita da mijinta tana suna shigowa gari abin kafin su shigo gari da ana tafiya mutum ta tsaya ta jira mijinta yayi sallah azhar yayi sallah la'asar ita tana zaune a mota ba ta da sallah a kanta kafin rana ta faɗi sai ta ga tsarki za ta iya yin wanka ya zamanto abin da ya mata saura shine raka'a uku kafin faduwar rana tana halin tafiya to nan wajen mai ta? sai ta yi azahar da la'asar azhar da la'asar za ta tunda ta samu raka'a uku za ta samu azahar raka'a biyu kuma ya zamanto akwai sauran raka'a ɗaya na la'asar saboda haka la'asar ma ya wajaba gare ta an fahimta wannan mai uzuri kenan kamar mai haila to haka nan ma kamar mai bacci mutum ne wanda yake a bai samu bacci tsakanin azahar da la'asar ba ya dawo daga aiki sai bayan la'asar ya kwanta bacci bai sallar la'asar ba bai tashi ba sai gab da faduwar rana amma zai iya yin alwala ya samu raka'a daya ta sallar la'asar to nan wajen sai mu ce wajibi ne eh, eh, sai ya sallar la'asar ya same ta ada'an la qaza'a ya same ta ada'an ba ramuwa ba an fahimta haka nan ma daga cikin wanda suke kawowa mahaukaci wanda ya samu taɓin hankali ko gushewar hankali ya zamanto cewa bai dawo cikin hayyacinsa ba sai a hali irin wannan sauran kaɗan rana ta faɗi mun san mahaukaci wanda yake hankalinsa ya gushe sallah ba ta haukanta ba ba wajiba ce a kansa ba to amma daga zarar hankalinsa ya dawo jikinsa ya zamanto gwargwadon zai iya samun raka'a biyar to a zahar da la'asar sun waje ba a gare shi in mazaunin gida ne raka'a uku a zahar da la'asar sun waje ba gare shi in matafiyi ne a ƙasa da wannan ƙasa da wannan kamar raka'a hudu ga mazaunin gida har zuwa raka'a ɗaya to wannan salar la'asar ce kawai a kansa an fahimta wannan yana da muhimmanci a san wannan saboda mutum zai iya zamantowa cikin masu uzuri a cikin lokaci irin wannan to don ya zamanto cewa ya san cewa haƙƙin Allah yana nan a kansa kuma a gudun cewar mutum ya jinkirta sallah lokacin ta ya fita mutum ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita ya buɗe makansa ƙofa daga ƙofofin manya-manyan zunubai yana daga cikin manya-manyan zunubai da haka mutum ya kiyaye abin da zai sanya shi ya samu sallah a kan lokacinta ya kiyaye yadda zai samu lokaci a da'an ya zama tukanci bai yi ƙaba'i ba kasan saboda haɗarin ƙaba'i akwai ma abin fatuwar malamai shine yanzu alal misali mutum ya tashi da safe da asuba da janaba a jikinsa bai sami yin wanka ba saboda babu ruwan zafi ko kuma babu ruwa a garin ya ga cewa kafin ya je ya samu ruwan nan ko kuma kafin ya je a dafa masa ruwan zafin nan ya zo ya wanka rana ta fito to a nan wajen sai ya bar wankan janaban ya zo ya taimama ana yin taimama saboda tsoron fitan lokacin sallah saboda yin sallah a kan lokacinta yana daga cikin sharaɗai na sallah wajibi ne bai halatta a jinkirta ba don haka idan sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗan zai sa ya fitar da sallah daga cikin lokacinta kuma sharaɗin nan yana da badal yana da wanda abin da yake mare masa ba yake mare masa gurbi sai ya koma ya zuwa ga badal din idan alwala ko wanka za ta sa lokaci ya fita to a nan wajen sai ya koma ga taimama amma da sharaɗin cewa babu tafri babu sake amma mutum ya tashi yana da isasshen lokaci da zai yi tanadin ruwan wanka har ya yi sallar a kan lokaci sai ya ce a'a ko ya shagaltu da waɗansu abubuwa har sai da lokaci ya ƙure ya ce to in na bari na ce zan yi wanka rana za ta fito don haka bar ne taimama a'a wannan baya daga cikin hukuncinsa in ya haka wannan sallar da ya taimama ba ta inganta ba don ya yi tafrid ya yi sake wannan hukuncin ana magana wanda bai yi sake ba ne kuma har ayo ya kamata 'yan uwanmu mata da kuma mutane su kula da wannan hukuncin a sanar da 'yan uwanmu mata su daina yin tafriqi su daina yin sake wajen yin tsarki musamman in lokacin sallah ya kusan fita ba a ce ma mace cewa koyaushe sai ta yi ta duba cewa ta ga tsarkinta ko bata ga tsarkinta ba kamar yadda zai zo mana a kitabul haid abin da ake so in lokacin sallah yayi ta duba ta gani kamar alal misali ta tashi kafin fitowa alfijir to ta duba ta gani in ta ga alamar tsarki to abin da ya kamata ta shagaltar da shi yadda za ta yi tsarki domin ta zo ta yi sallah ta gani ko za ta iya samun magariba da isha kafin fitowa alfijir ko kuma isha kawai za ta samu ko kuma ma hukuncin ta ya kai yadda yake ba za ta samu ɗaya daga cikin sallolin ba sun faɗa a kanta idan ta yi sake ya zamanto cewa ba ta yi tsarki ba har lokacin har larurin sallolin ya fita to bayan larurin dole sai ta rama waɗannan salloli a sai magana sai janibi na uku magana falala faqad adraka as-sala ay faqad adraka fadl as-sala waɗansu ma daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin sai suka rawaito hadisin da cewa man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-salata wa fadlaha wanda ya wanda ya samu raka'a daya ta sallah ya samu sallah da ladanta da falalarta amma wannan riwayar bata inganta ba ita ce riwayar da ake ita ce riwayar da ake ce mata a munkara ruwa ce wadda bata inganta ba domin sun yi ƙarin abinda duk wanda suka ruwaito hadisin wanda suka fi su hadda ba su faɗe ta ba sauraka ina masu neman misalin ziyadatu thiqa ma annabi kun samu misali wannan ziyada ce wadda take bata inganta ba misali ne ziyada wadda faqad adraka as-sala wa fadlaha wa fadlaha nan bata inganta ba amma ma'anarta ingantacciya ce in ma'anarta tabbatacciya ce duk da yake wato abinda malaman hadisi suke cewa a riwayar bata inganta ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗe ta ba da bakinsa lafazin bai inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anar ta inganta ma'anar ta inganta wanda ya samu raka'a tare da liman ya samu ya samu falala to anan shine malamai suke sabani da wani abu ne mutum zai samu hukuncin sallah yanzu idan mutum ya zo masallaci ya zo ya tarar liman yana raka'a ta ƙarshe ya yi ruku'u har ya ɗago daga ruku'u bai samu ruku'u ba don haka bai samu wannan raka'ar ba kamar yadda za mu gani a nan gaba shine kamar yadda za mu gani mai ma'anar samun raka'a bai samu ruku'u ba saboda haka bai samu raka'a ba to wannan bai gashi kuma shi duk ƙoƙarinsa da ya fito daga gida an ce masa wanda ya zo ya sallah tare da jama'a za a rubanya masa su kamar sallah 27 ce yana ta gaggawa amma yana zuwa bai samu wannan bai samu ruku'un ba bai samu raka'a ba to me hukuncin sa shikenan sai mu ce masa ai sai kai hakuri baka samu sallar jama'a ba ko ka sai mu ce masa ka samu jama'a ya samu jama'a ya eh, to ya samu falalar jama'a to ya zami da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya samu raka'a ne zai samu sallah a to ai shine ai sallah ma tana daga cikin falala ai duk wannan sun shiga ciki falala da da hukunci ya samu falala amma bai samu sallah ba bai samu hukuncin sallah ba wannan haka ne kamar yadda ya gabata to amma falala fa waɗansu malamai suka ce falalan ma bai samu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna cewa ba a samun wani abu na sallah sai da samun raka'a saboda haka in sallar jama'a ce mutum bai samu sallar jama'a ba sai ya samu raka'a wanda yake kuma kaulin waɗansu abin nan kauli ne daga cikin kauli shine kaulin mazhaban malikiya dan haka aka ce idan mutum idan mutum yayi sallah shi shi kadai a gida sai zo ya samu waɗansu mutane suna sallah zai sallah tare da su ko ba zai ba don ya samu ladan jama'a to idan mutum ya zo ya yi sallah a masallaci amma bai samu raka a ɗaya ba sai da liman ya ɗago daga ruku ya samu sallah kaga bai samu raka'a ba zai maimaita jama'a tare da wasu mutane ko ba zai maimaita ba eh in kuka ce ba zai maimaita ba to ya samu jama'a kenan ya samu jama'a don haka ba zai maimaita ba to amma a mazhabin a mali a abin nan mazhaban malikiya da kuma kaulin waɗansu malamai shine cewa in dai bai samu raka'a ba to ya nemo ta jama'ar ya sallah tare da su domin bai samu hukuncin jama'a ba an gani bismillah fa an haɗa malamai faɗa eh, to a sahih abin nan kamar yadda malamai suke cewa sai ibn abdulbar suka ce babin falala fa babi ne wanda yake sabanin babin hukunci babin falala babi ne na karama daga Allah Allah yana yin falalarsa yadda ya so yanzu alal misali mutum ya kwanta da daddare yana da niyyar cewa zai tashi ya sallar dare ya shari baccinsa bai tashi ba sai da ya ji a salatu khairun minan nau sannan ya tashi don haka bai samu ya samu qiyamul layl ko bai samu ba to amma Allah zai bashi qiyamul layl tunda ya kwanta da niyyar zai yi qiyamul lai Allah zai ba shi ladan kaga babin falala ba babin ne da kiyasi yake shiga ciki ba Ba ka cewa ai ga yadda ga ka'idarsa ga ka'idarsa babi ne na falala daga Allah to akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna cewar a idan mutum ya fito daga gida in mutum ya kyautata alwala ya fito daga gida ya nufi masallaci daga cikin masallatan ɗakin daga cikin ɗakunan Allah kaga me ya fito da shi ya fito ne domin neman samun ladar jama'a don haka ya bar gida bai tsaya ci sallah da matarsa da 'ya'yansa ba ya fito ya tako har zuwa masallaci sai ya tarar ya samu liman ya yi sallah da shi to wannan ya samu lada abin da za a gafarta masa zunubansa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace idan ma ya fito daga gida in ya kyautata alwala ya fito daga gida ya zo ya samu liman ya yi sallah sai ya sallaci waɗansu raka'o'in tare da shi wanda bai samu ba kuma ya rama ya cika ya cikarsa shi ma wannan za a gafarta masa zunubansa idan ma kuma ya zo ya tarar cewa an yi sallah liman har ya yi sallama sannan ya zo ya sallah shi shi kaɗai kwal a cikin masallaci shi ma nan wajen za a gafarta masa zunubansa don haka abu huraira wanda shi ya ruwaito wannan hadisin yake cewar idan mutum ya zo ya samu liman idan mutum ya zo ya samu liman ko da a cikin tashahud ne ko da a cikin attahiyatu na zaman karshe kafin ya sallama to faqad dakhala fi tad'if ya shiga cikin ladan ruban ya sallah da za'ima kaga kuma shi ya ruwaito hadisi shi ya fi kowa fahimtar hadisi tunda shi ya ruwaito shi sannan ya ce kuma haka zalika idan mutum ya zo masallaci ya tarar an yi sallar amma ya zo ya samu dai jama'a ba su rarrabu ba su riga sun watse ba eh, ya zo ya tara an yi sallar sannan ya tasa sallar shi shi kadai faqad dakhala fi tadhib ya shiga cikin radan ruban ya salla. shi yasa kuma almajirin sa Abu Salama wanda ya rawaito wani hadisin daga gare shi ya ce matsawar dai da ka fito daga gida liman bai ce assalamu alaikum ba ka fito daga gidanka kafin liman ya ce assalamu alaikum to idan ka zo ko da baka same shi ba kai sallaka kai kai kadai faqad ah, ka shiga cikin ah, wannan hadisin na rubanya ladan wanda ya salla a cikin jama'a saboda wannan babi ne na falala dan haka wannan ya ta bamban da zahirin hadisin eh, a wajen falala ba za a aiki da zahirin hadisin ya sha bamban da wannan hmm? ba za a aiki da mafhumin ba an fahimta saboda waɗansu nusus da suka nuna haka waɗansu hadisai da suka nuna kan cewar ba sai mutum ya samu raka'a ba ne sannan zai samu falalar sallar jama'a an fahimta ah, sannan idan mutum ya zo ah, ya samu liman idan mutum ya zo ya samu liman ya samu idan mutum ya zo ya samu liman a cikin ah, da ya ne mutum zai tabbatar kan cewa ya samu da me ake hukunta cewa mutum ya samu raka'a da ruku to shine a imam malik ya kawo hadisai daga sahabban manzan asar daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke farsara mana ma'anar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama haka manhajin malamai magabata yake su fassara alqur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su fassara hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai da maganganunsu da ayyukansu don su ne suka fi kowa fahimtar ma'anar hadisi to shine nan yake ya kawo mana asar daga Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة عبد الله بن عمر بن الخطاب wannan tarjamarsa ta gabata gare mu eh kwarai mun yi tarjamarsa a gaba mun yi tarjamarsa a hadisan da suka wuce eh kwarai da gaske a hadisi na shida to shi dai abdullahi ibn umar ibn al-khattab shine yake cewa idan fatatkar raka'a idan raka'a ai bi ma'ana ar-ruku idan idan ruku'u ya kubce maka faqad fatatka sajda to sujudan ma ta kubce maka ba za ka kirga ta cewa ka same ta ba wato idan ka zo ka samu liman ya ɗago daga ruku'u to baka samu sujadar da ka samu tare da shi ita ma baka same ta ba to amma wannan ma'anarsa shine idan ka zo ka samu liman ya ɗago daga ruku'u sai ka tsuguna kana jiran sai ya ɗago tukuna ya zuwa ga raka'a ta uku ai ta biyu ko ta uku sannan sai ka shige shi tare da liman kamar yadda waɗansu za ga suna yi waɗansu in sun zo suka samu liman ya ɗago daga ruku ba za su shiga cikin sallah tare da shi ba sai su tsaya ko a tsaye suna jiransa ko kuma su tsuguna ba za su shiga cikin sallah tare da shi ba eh, wannan sabanin sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Nu'man ibn Bashir a cikin Sahih ibn Khuzaima yace idan kuka zo kuka same mu a cikin sallah ku kasance a cikin halin da muke ciki ku kasance a cikin halin da muke ciki wato in kun same mu ko a ruku'u ko a tsaye ko a sujada ko a zamantahiya ku kasance a halin da muke ciki ba a ce idan ka zo ka samu liman ka tsaya ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan muka zo mu eh, idan ja idan atitun ila sala fa'tuha wa wa alaikum as-sakina fama adraktum fasallu ma fatakum fa'atimmu fama adraktum cewa ya abinda kuka samu fasallu ku yi sallah tare da liman ma a harshen larabci ma tana daga cikin abin da ake ce mata alfazul umum wato duk wani abu da kuka samu ma duk wani abu da kuka samu komai kankantarsa ku yi sallah ku sallace shi to kaga idan mutum ya zo ya sami liman yana zaman tahiya sai ya ce bari ya jira ya gani watakila tahiyar ƙarshe ce zai yi sallama watakila ta raka'a ta biyu ce don haka sai ya ki shiga har sai da liman ya yi sallama kaga ya saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma adraktum fa sallu abinda kuka samu ku yi sallah shi bai samu wannan bai yi sallar ba bai sallaci wannan tare da liman ba komai kankanta sa a so ake mutum ka shiga ciki amma ba za ka kirga cewa akan ka samu raka'ar ba har sai idan ka samu ruku' har sai idan ka samu ruku ma'ana wato kai kabbarar harama tunda takbiratul ihram rukuni ce ba zai yi ka shiga sallah babu ita ba kai kabbarar harama ka sunkuya ruku'u ya zama to liman bai ce sami Allahu liman hamida wannan shine bisa maganar jumhurin malamai amma idan liman idan kana yin ruku'u kuma liman yana cewa sami Allahu liman hamida kana tafiya yana dagowa nan ka sami liman ba ka same shi a cikin ruku'u ba sai dole ka sami ruku'u din alhali liman bai riga ya dago kansa daga sujada ba waɗansu malamai sun ce ko da liman ya dago daga sujada in dai na sahun baya wanda suke gabanka ba su riga sun dago ba don su ne limamanka ka samu ruku'u wannan kaulin da'if ne kauli ne wanda yake mai rauni tun da liman ake koyi ba da mamu ba eh, da liman ake koyi sai idan ka samu liman a cikin ruku in baka samu liman a cikin ruku'u ba baka samu wannan sujadar ba to amma waɗansu sai su ce to ai to malam idan aka zo aka samu liman na ji dai zan yi takbiratul ihram ce Allahu akbar to ina cewa Allahu akbar kawai sai dai ruku'u ban ce Allahu akbar ɗaya ta ruku'u ba yaya kenan kawai kai takbiratul ihram ne kafin kaga kan cewa kafin ka ce Allahu akbar ta ruku'u wata liman ya riga ya dago kai kuma kana so ka samu raka'a sai kai ruku'u ba kai wannan takbiratul eh, ruku ba kabbarar ta ruku'u to na wajen malamai sun ce babu laifi in dai kai takbiratul ihram saboda ita wannan kabbarar wannan kabbarorin da ake yi a sunna ne wanda suke ba sa wajabta sujudu sahau sai idan ka bar su kamar guda biyu ko uku sannan za ka yi sujudu sahau dan haka dan ka bar guda ɗaya kamar yadda abin nan a jumhurin malamai suka ce babu laifi abinda dai ake so ka samu ruku'u din bal waɗansu malamai ma sun ce za ka iya idan ka zo kafin ka kai sahu kai takbiratul ihram kai ruku'un sannan ka tafi a sunkuye ka shiga cikin sahu kamar yadda abubakar ta yayi abubakar nufai ibn al-harith ya zo ya tarar ana yin sallah Eh, ya zo ya tara ana yin sallah sai ya kabbara Allahu akbar ya ruku'u ya tafi dub dub dub ya shiga cikin sau a sunkuye to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama sallah sai ya ce masa zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayi wajen san alkhairi amma karka sake to malamai sun yi saɓani wajen karka sake dinnan zadakallahu hirsan wala ta'ud kar ka sake yin wannan ruku'un ka shigo cikin sau ko ka kar ka sake yin gaggawa wajen tuhowa sallah eh jumhurin malamai sun abinda magana mafi inganci shine kar ka sake yin gaggawa wajen shigowa cikin sallah amma kai ruku'u ka shiga cikin sallah har bayan wannan abin na abu bakara sauran sahabbai sun kasance haka suke yi an rawaito daga zaid ibn sabit daga abdullahi ibn umar in suka suka samu liman sai domin abinda manzo shi gaggawa zuwa wajen sallah ita aka hana domin ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka zo sallah fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa alaikumus sakina in kuka to sallah kada ku zo sallah kuna gaggawa hmm? kuna sassarfa kuna gudu don ku samu sallah wannan shi aka hana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zadakallahu hirsan domin me ya sanya shi wannan gaggawar bakin kofar nan in kai kabbara Allahu akbar sai ka tafi a sunkuye haka shiga cikin sahu domin wannan ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba sassarfa zuwa wajen sallah shi ya hana abin da ya sa muka ɗauki wannan ma'ana saboda ayyukan sahabbai da suka zo baya irin su zaid bin thabit da abdullahi ibn umar duk ya inganta gare su kan cewa suna yin haka dan kwaɗayin samun ruku'u kwaɗayin samun an malikin annahu balagahu anna abdullahi أن umar wa بن عمر Kana ya kula ni man من raka'a? الركعة فقد أدرك السجدة wannan imam malik ya ruwaito shi annahu balagahu cewa ya zo masa balag abinda ake ce ma balag shine riwayar hadisi ba tare da isnadin ta ba imam malik rahimahullah bai hadu da abdullahi ibn umar ba abdullahi ibn umar sahabi ne hakanan zaid bin thabit shi ma sahabi ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun mutu kafin ma a haifi imam malik don haka bai riske su ba don haka dole wani ne ya gaya masa to bai faɗi wanda ya gaya masa ba to amma irin waɗannan a mazhabar imam malik shine kan cewar shi ya ɗauki ingancin abin a wajensa don haka zai iya gaya masa ka yadda da shi zai iya gaya maka ka yadda da shi amma wannan ba hujja bace wajen sauran malaman hadisi su sauran malaman hadisi sai an gaya musu isnadin a bayyana musu su gani kar a kawo musu balag to amma dukkanin irin waɗannan asar da suka dukkanin irin waɗannan riwayoyi da imam malik bai faɗi isnadin su ba dukkanin su malamai sun tabbatar da asalinsu. su ibnu abdulbar wanda ɗaya daga cikin malaman mazhabar imam malik malamin hadisi ne ya mutu a shekara ta hijira ta 463 ya rubuta littafi ya yi sharhin wannan littafi na muwatsa a cikin littafinsa a tamhid ina jin a darasin na farko na ambata muku shi a shekara talatin yayi akan rubuta littafin shekara talatin ce samiru fu'adi min talatin hijjatin shine abokin hirar zuciyata yau shekara talatin kenan kamar yadda yake cewa bayan ya gama shi ke wannan waƙar to shi ne dukkanin irin waɗannan riwayoyi da suka zo wanda imam malik yake faɗansu balagan ko kuma ya faɗe su ba tare da cikakken isnadi ba da yanke ko gibi a cikin isnadin to ibn abdulbar ya bayyana asalin hadisin ya bayyana isnadin hadisin kamar yadda yake karɓaɓɓe ne wannan ibn abi shaiba ya ruwaito shi musnad ya zuwa ga abdullahi ibn umar da zaid ibn thabit abdullahi ibn umar sa ta gabata gare mu zaid ibn thabit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen madina annajari al yana daga cikin ƙabilar banun najjar banun najjar kuma suna daga cikin ƙabilar khazraj mun san mutanen madina kabila biyu ne al wal khazraj to shi zaid ibn thabit a cikin khazraj din a cikin banun najjar ne banun najjar su ne dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen uwar abdul muttalib uwar abdul muttalib daga cikin wannan kabila take daga gidan banun najjar take saboda haka akwai dangantaka tsakanin zaid ibn thabit da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madina tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam madina ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yana ɗan shekara goma sha ɗaya yana ɗan shekara goma sha ɗaya aka kawo shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya haddace sura goma sha bakwai ta alkur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya karanta masa yaji ya karanta masa yaji ya ga cewa haziki ne sai ya ce masa to ba na amince ma yahudawa kan wasiƙar da suke rubuto mun tunda za su rubuto wasiƙa da yaransu saboda haka dole sai a nemi ba yahudi ya zo ya fassara in ya tashi fassarawa sai abin da ya ga dama ya faɗa saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni la amanu al-yahudu ala kitabi inni la amanu al-yahuda ala kitabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya koyi yaren Siriyaniya Siriyaniya ita ce ake ce ma Sirai ita shine yaren da Annabi Isa ya magana da shi Annabi Isa bai magana da Ibraniya ba ba da Aramaic ya magana ba da Sirai ke yi Siriyaniya yanzu ya bata amma yana daga cikin dangin yana kusa da yaren Ibraniya yaren Hebrew Ibraniya shine Hebrew shine yaren Yahudawa to siraik din ya kusa da shi shi ma kusan dai duk abin nan dangin su daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Zaid bin sabi da je ya koyi wannan yaran cikin kwana goma sha biyu ya iya shi cikin kwana goma sha bakwai ya iya yaran cikin kwana goma sha bakwai ya iya wannan yaran da rubutunsa da karatunsa da ma'anarsa da ma'anar magana cikin kwana goma sha bakwai <laughs> albarkar hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne eh, shi yasa kun gani idan muta wato idan aka idan abin nan idan mutum ya sadaukar da kansa kan kan aikin Allah to zai ga abubuwan ban mamaki yanzu kaga wannan dan me ya je ya koyi dan me ya sadaukar da kansa kan ya koyi wannan yaran dan ya taimaki addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya kyara addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai Allah ya nuna karama a kansa cikin mako biyu kwana goma sha bakwai ya iya yaran to ya kasance na daga cikin masu rubuta wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da aka tashi rubuta alkur'ani sai manzan abu sayyidina abubakar ya kira zaid ibn thabit ya ce kai zaid amintacce ne a wajenmu kuma ka kasance kana rubuta wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka je ka tattara dukkan waɗanda suke da wani abu na alkur'ani a cikin wanda suka rubuta da kuma waɗanda suka haddace a tattara a rubuta shi ya zamanto littafi guda lokacin da aka kashe mahaddatan alkur'ani a yakin yamama kamar yadda sayyidina umar ya zo ya ba ma sayyidina abubakar shawarar eh, sayyidina abubakar ya je ya karbi shawarar kuma aka yi haka to zai bin sabit shi aka ɗora ma wannan saboda me saboda ya kasance shi ne sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wahayi shine sakataren wahayi shi yake rubuta wahayi na alqur'ani yana daga cikin waɗanda suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin ma'abuta ilimi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masruq ibn al-ajda ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran abdullahi ibn mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan attabi'in yake cewa masu fatawa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda ake komawa ya zuwa gare su wajen ilimi mutum shida ne umar ibn al-khattab da ali ibn abi talib da zaid ibn da abdullahi ibn mas'ud da zaid ibn thabit kaga aka faɗe shi na hudu da ubay ibn ka'ab makarancin sahabbai kenan shine alaramman sahabbai da kuma abu musa al-ash'ari su su shida ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce abin ya ce afrabu ummati zaid ibn thabit wanda ya fi kowa sanin ilimin rabon gado a cikin al'umma ta shine zaid bin thabit da shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fi kowa sanin ilimin rabon gado shi yasa ake cewa sahabbai suke cewa ba abin da ya fifita zaid ibn thabit akan sauran sahabbai illa da ilimin alkur'ani da ilimin rabon gado da shi ya zamanto daban kuma ya samu fifikonsa shi yasa masruq ibn al-ajda wanda yake ya lizumci abdullahi ibn mas'ud a kufa abdullahi ibn mas'ud ya rasu da wuri bayan a farkon khilafar sayyidina usman ya rasu shekara kusan 30 da yan kai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da Masruq ya zo Madina sai ya zamanto waɗansu daga cikin fatawoyin Ibn Mas'ud sai yake barin su yake komawa ya zuwa ga fatuwar zai sai ake cewa sai suke ce masa yanzu ka rinka barin maganar ibn mas'ud ra'ayin ibn mas'ud ka komo yin zaid ibn thabit shi yake cewa duk wanda yake so ya ga ilimi ya zo ya ga abin da yake wajen zaid ibn thabit shi yasa lokacin da da ya rasu da aka je jana'izarsa ana aka sanya shi a cikin kabari sai abdullahi ibn abbas dan amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya ga yaya ilimi yake tafiya to ya zo ya ga wannan ya zo ya ga wannan abin da muke yi gashi muna binne ilimi duk wanda yake so ya ga yaya Allah yake kauda ilimi a cikin al'umma ya zo ya ga wannan mutuwar malamai da mutuwar malamai da haka ilimi yake tafiya domin in malaman suka mutu sai a nemi wanda zai fatawa ba za a samu kowa ba sai wanda yake bashi da sani sai ya tashi in ya tashi fatawa sai ya fatawa bisa ra'ayi sai ya bata ya batar da waɗansu to shine ibnu abbas yake cewa man sarrahu an yara dhahab al-ilm falyanzur ila hadha duk wanda ke so ya gaya ya ilimi ki tafiya to ya duba irin wannan ya rasu ya halarci bai halarci yakin badar ba wala yakin uhud don an ce duk karami ne shi sai yakin handak shine aka kyale shi yana dan shekara goma sha biyar lokacin shine yakin sa na farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 45 yana dan shekara 59 ya dan shekara afwan yana dan shekara abin nan yana ɗan shekara hamsin da tara kware haka yana ɗan shekara hamsin da tara bai cika ɗan shekara sittin ba bayansa lokacin da bayan mutuwar manzan bayan mutuwar na abubakar imama shugabanci na addini wanda yake ake ganin maganarsa ake komawa zuwa gare ta umar ibn al-khattab ne bayan mutuwar umar ibn al-khattab mutanen madina kan wata matsala yawanci koma wajen zaid bin thabit suke komawa bayan mutuwar zaid bin thabit aka koma wajen abdullahi ibn umar ibn al-khattab dukkaninsu mazaje ne da suka ɗauki ilimi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi zaid ba daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi riwaya hatta daga wajen sayyidina abubakar da umar da ali ibn abi talib da abdullahi ibn mas'ud dukkaninsu su su biyu da abdullahi ibn umar da zaid ibn thabit suka ce kana ya kula ni sun kasance suna cewa man adraka raka'a faqad adraka sajda wanda ya samu ruku'u ya samu sujada aka sun wancan an ce wanda bai samu ruku'u ba bai samu sujada ba to wanda ya samu ruku'u ya samu sujada bi ma'ana in ka samu ruku'u tare da liman to sujada da liman ma zai yi ka same ta bi ma'ana ka samu raka'a gabaki daya to daga cikin wannan akwai abin da yawa wanda ban faɗa ba na dangane da sallar juma'a sallar juma'a idan baka samu raka'a ruku'u tare da liman ba a cikin sallar juma'a da haka baka samu sujada ba baka samu wannan raka'ar ba baka samu sallar juma'a ba to yaya za ka yi sai ka yi ta raka'a hudu sai ka sallace ta zuhur wannan shine maganar jumhurin malamai wanda ya zo sallar juma'a in ya samu raka'a ɗaya to raka'a ɗaya kawai zai ƙara in dai ka samu ruku'u na raka'a ta biyu ta liman a sallar juma'a to in liman ya sallama sai ka tashi kai raka'a ɗaya kuma karatu za ka yi a fili amma ba ka ɗaga murya yadda za ka shawwashe mutane ba domin abin da ake nufi da fili ka jiyar da kanka abin da ake nufi da karatu a fili kenan ka jiyar da wato ka to in liman ya sallama sai ka tashi ka cika raka'a biyu sallah azhar za ka yi wannan kauli ne sha ba a la'akari da shi hmm? ma hadisin nan ga abin da ya nuna hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu raka'a daya hmm? ta sallah to ya samu hukunci da zan haka in ka samu raka'a daya in ka samu ruku'u ka samu ka samu sallar juma'a eh za su iya yin jam'i da sharaɗi da sharaɗin cewa abin nan babu alamar fitina ba alamar cewa mutane ne suke so su ware kansu ba su ki zuwa sallar juma'a su ki halarta sallah tare da musulmi su kafa wata kungiya ba sa sallar juma'a su sallar su ta azhar suke yi don haka ne ma su imam malik da imam shafi'i a masallatai wanda suke ratibai suke ganin makruhi ne in akwai wannan illar a maimaita wata sallar jama'a din amma idan babu wannan mutane ne wanda suke kawai abin nan ba al'ada ba ce wani wata larura ce ta sa suka yi haka babu laifi su amma in ba haka ba bai kamata abin nan malamai da dama sun yi magana akan wannan cewa ba a maimaita sallar jama'a a cikin masallacin da aka riga aka yi sallah dalilin me saboda kar a raba kan musulmi domin sallar jama'a alama ce ta haɗin kan musulmi balantana kuma ma sallar juma'a alama ce ta haɗin kan musulmi idan wannan zai zamanto za a yi amfani da shi ya zamanto hanyar da za a kawo rarrabuwar kan musulmi da a samu waɗansu mutane su je su kafa kansu a wata ƙungiya to wannan in suka sai a yi musu inkari a ce su daina ina ganin ka rubuto takardarka tambayarka bayan karatu sai a rubuta sai sai a amsa in ba haka ba karatun ba zai tafi ba wa haddathani haya an malikin annahu balagahu anna abahu hurairah kana yaqul wannan hadisi shi ma balag ne daga imam malik imam malik ya ce labari ya zo masa cewa abu huraira ya kasance yana cewa man adrakar raka'a wanda ya riski raka'a faqad adraka sajda ya samu sujada wato wanda ya samu ruku'u ya samu sujada wa man fatahu qira'atu ummul qur'an faqad fatahu khairun kathir wanda kuma karanta ummul qur'an fatiha kenan ɗaya daga cikin sunayen suratul fatiha kenan ummul qur'an faqad fatahu khairun kathir alkhairi mai yawa ya kubce masa wato kun ga kenan wannan hadisin yana nuna cewa da maganar sahabban nan cewa idan ka samu ruku ka samu sujada wato ko da baka samu karatun ba ko baka samu karatun fatiha ba to yaya za a yi da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha ba nan kuma gashi mun ce in dai ka samu ruku ka samu sujada duk da baka samu karatun fatiha ba to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar ka babu ita har sai ka samu karatun Fatiha har sai ka karanta Fatiha na'am liman ya dauke to a bayan liman din ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai da sai kun karanta Fatiha hal ai a bayan liman ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah waɗansu suka rinka bin sa bayan yayi sallama yace su waye suke bina a cikin karatu shine waɗansu suka ce mu ne ya rasulullah ce la taf'alu kada ku yi illa bi fatihatil kitab sai dai da karatun fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab don babu sallah ga wanda bai karanta da fatiha ba na'am in ya riski ruku'u yawwa to shine ai shine yanzu zamu jam'i wannan hadisin ya ce wanda ya samu ruku'u wanda ya samu raka'a ya samu sallah ko da bai sami karatun ba wannan kuma ya ce sai da karatun fatiha to shine sai aka ce wannan hadisin a an yi tahsisin wancan la liman lam yaqra bi fatiha alkitab da wannan hadisin wato an hukuncin ga wanda yake zai iya yin sallar ya samu sallar ya samu karatun fatihar ya samu gwagwadon da zai karanta karatun fatihar to dole ya karanta ta amma wanda yake bai samu bai samu ruku'u to wannan shi hukuncinsa daban ne an ba shi hukunci na daban shi da sa ake cewa la ta'aruda bainal ami wal khas idan aka samu aka faɗi hukunci da yake game abubuwa da dama sai aka kebance wata sura aka ce ita wannan hukuncin ta daban to wannan hukunci sai a bashi wannan hukunci na sana daban a yadda da shi ya zamanto khas kenan shi ko sauran wannan sai ya zamanto am ne mai gamewa ne a sauran surorin sabanin wannan surar da aka keɓance ta. don haka wannan hadisi na cewa babu sallah sai an karanta fatiha yana nan daram sai kawai a halin da kake sallah bayan liman ya zama to ka samu ruku'u baka samu karatun fatiha ba to wannan ya nuna cewa ka samu sallah hmm? to amma duk da baka samu fatihar ba shine wanda nan ima abu hurairah ke cewa man fatahu qira'atu ummil qur'an wanda karatun fatiha ya kubce masa faqad fatahu khairun kafir alkhairi mai yawa ya kubce masa ya rasa alkhairi mai yawa ka samu karatun fatiha tare da liman a shi ma baka samu karatun fatihar ba ne ka rasa in a asirce ma yake baka samu karatun fatihar ba baka samu gwargwadon yadda zai karanta fatihar ba bi ma'ana wato ka yi jinkiri wajen sallah har ya to cewa liman ya karanta ya gama karatun fatiha har yi ruku'u sannan kai ka zo kaga ka samu karatun fatiha ba albarkar da ke cikin karatun fatiha da yawa take a cikin sallah shi yasa abu hurairah yake cewa wanda ya rasa wannan alhairi mai yawa ya kuce masa al-imam ibn wabbah da ad-dawudi daga cikin malaman malikiya ne malaman hadisi dukkaninsu sun ad-dawudi yayi sharhin sahih al-bukhari ibn wabbah kuma shine wanda ya littafi din nan akan akan bid'a malami ne wanda ya fahimci a fikihun imam malik sosai suka ce alkhairin mai yawa da ya kubce ma wanda bai samu karatun fatiha ba wanda abu huraira yake faɗa shine samun faɗar amin samun faɗar amin din nan a nan alkhairin yake domin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Idan qala al imam wal dhallin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman yace wal dhallin ku ce amin wato Allahumma stajib Allah ka amsa fa innahu man wafaqa ta'minuhu domin duk wanda cewarsa amin ta yi muwafaqa ta'minal mala'ika da cewar mala'iku amin ghufira lahu ma taqaddama min dambi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to kaga wannan alkhairin idan ka zo baka samu fatiha ba ka rasa wannan in a in ka samu wanda ya samu raka'a hudu ya samu fatiha kaga duk ya same su sau hudu wanda ya rasa sau ɗaya ya rasa alkhairi mai yawa shi yasa ne bilal yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la tasbiqni bi amin kar ka riga ni da cewa amin ya rasulullah domin bilal ya kasance yana yin kabbara yana ikama ne a wajen masallaci ikama yake a wajen masallaci sannan ya zo ya shiga cikin sahu so kafin ya zo ya shiga cikin sahu watakila har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi kabbara har ya karanta Fatiha har ya ce amin bilal bai zo ya shiga cikin sahu ba sai yake cewa ya rasulullah la tasbiquni bi amin kar kar gane da cewa amin wato ka dan saurara mun har na zo na shiga cikin sahu dan in samu wannan amin din kun ga bayan Allah na haka sai kasance shi yasa ne idan aka ce yau mutum bai samu takbiratul ihram ba ta'ziya ake zuwa ake masa bai samu kabbara harama ba dunsar gida ake ana masa ta'aziya ya ce wani ashe kuma kuma musibar da ta same ka kenan Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba an yi sallah baka samu kabbara harama ba kun ga bambancin mu da magabata kenan bambancin mu da magabata kenan don hakan ana cewa as-salaf as-salaf mutane da ake cewa as-salaf as-salaf kwarai muna so mutum ka ce kai salafi ne saboda kai kana bin wato tafarkin salaf kana son su kuma kai hanyar su kake bi to amma ka san kalma ce mai nauyi in ka ce kai salafi ne to dole ne ka nemi ka rayar da tafarkin ka rayar da ɗabi'ar haka ya kamata ne hmm? matakin farko ɗin a sani to sannan kuma ya a aikata haka suka kasance kaga za ka samu irin su sa'id ibn al-musayyib aka ce shekararsa arba'in shekararsa arba'in a madina ladan a cikin masallaci yake samunsa in zai kafin ya kiran sallah ba shi ne ladan ba amma a cikin masallaci ladan zai same shekara arba'in ba kwana arba'in ba ba fashi har lokacin da aka yi lokacin domin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun lokaci da ba a yi sallah a ciki ba sai lokacin da masifar yakin harra lokacin da 'yan madina suka karkaɗe bai'a ga yazid dan muawiya ya turo musu sojoji su zo su yaƙe su suka shiga cikin madina suka yi barna har ya zamanto cewar an yi kwanaki ba a yi sallar jama'a a cikin masallaci ba ba kowa a masallacin amma sai ibn musayyib yana nan da sojojin sham suka zo suka shiga cikin masallacin suka ganshi sai suka ce wannan mahaukaci ne in ba mahaukaci ba kowa ya shiga gida ya kulla kofarsa yana gudun yana gudun kar a kashe shi waye zai zo zauna a cikin masallaci suka kyale shi kuma Allah ya kiyaye shi ihfazillah fadka to haka magabata suke na aka ya kamata mu kokari mu rayar da irin wannan sunnar mu kokari mu rayar da wannan sunnar alkhairin da ke cikin irin wayannan ayyukan ibada ba kaɗan ba ne kuma da su ne za mu gani idan muna yi Allah maɗaukakin sarki zai rinka guje zai rinka kawar mana da bala'i a cikin rayuwar eh, da kuma a cikin al'ummar mu baki ɗaya kun ga Abu Hurairah yake cewa man fatatu qira'atu ummil qur'an faqad fatahu khairun kathir wanda karatun Fatiha ya kubce masa ah, alkhairi mai yawa ya kuce masa me yasa ake ce ma fatiha ummul qur'an hmm? eh saboda duk abin da ke cikin alqur'ani ta kunshe shi sannan kuma ita ce surar da tafi kowa girma a cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ubay ibn Ka'ab ya ce masa ya ce ma Abu Sa'id ibn al-Mu'alla zan karan zan koyar da kai wata sura da Allah bai saukar da wata sura da ta fi ta girma ba la a cikin alkur'ani wala a cikin attaura wala a cikin injila ya kama zai fi ce kafin ka fitar daga masallacin da zan koya maka wannan sura da suka zo kafin har sun kusa kaiwa kofa sai ta a to har yanzu ba a gaya mun ba gashi kuma gabas da kofa sai ce ya rasulullah ka ce zaka sanar da ni sura kafin mu fita sai ce ai abin nan fatiha ce hiya sab'ul matani wal qur'anul ladhi wal qur'anul azimul ladhi utitu ita ce as-sab'ul matani ayoyi bakwai da ake yawan maimaita su kuma ita ce alqur'ani mai girma da aka bani Allah bai saukar da wata sura mai girman ta ba kamar yadda kuma aya ba Allah bai saukar da wata aya mai girman ayatul kursi ba saboda ka in aka in da ta kowace girma a cikin alqur'ani ita ce ah, suratul fatiha aya da tafi kowace aya girma a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi

amma nan wajen ka kawo mana karatun mustalah a nan abin nan akwai mutane da yake su ba karatun mustalah ne a gabansu ba sanin me sha waye munkar wannan a makaranta ake sani ka zo muna kar akwai littafin mustalah da muke karantawa bayan sallar magariba daga an yi sallar magariba ake fara karatu duk ranar laraba muke karatu muna karanta nuzhatun nazar sharhin nukhbatul fikr ta ibnu hajar kuma yanzu din a yanzu din abin a daidai nan muke ko da yake mun gama shi

idan mutum ya bata tana da aure ya halatta sannan kuma wani Allah yake neman mana ya dan yi hakuri in akwai hadisi ko aya wai da Allah ya taimaka masa kowane ya tsara samun mutum ne a abin nan Allah madaukakin sarki ya halatta ma mata su nemi dukiya lirrijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabu mata suna da rabo daga cikin abin da suka yi maza suna da rabo a cikin abin da suka yi tsoro nasu ne hakanan ma mata suna da rabo abin da suka suka yi tsoro wato abin da suka yi da hannunsu wanda ciniki yana daga cikin abin da mutum ya yi da hannunsa don haka ne ba wanda ba wani wanda ya halatta don haka ne ake ake dangana dukiya ya zuwa gare su da da wato lamu hmm? a lizzakari mithlu hazzil unsayayn kaga an ce suna da rabo a su mata suna da rabo kamar yadda yake maza yake da rabo suke da rabo don haka ba a wata aya da ta halanta mace da ta hana mace ke kasuwanci mace ya halatta ta nemi dukiya don haka nema ya zamanto cewar ake gadanta ita ma kuma take gado za ta samu dukiya ta hanyar ciniki ta hanyar gado ta hanyar abata kyauta ta hanyar abata sadaka ta dukkan wani hanyoyi da namiji zai nemi dukiya shi ta ma za ta nemi dukiya sai dai a cikin neman dukiyar ta zo da ta kayyuri da ka'idodi na shari'a daga cikin ka'idodin shari'a akwai ka'ida na tafiyar mace in mace za ta tafiya bai halatta ta tafiya ba tare da muharrami ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce naha an tusafiru mar'a masafata yawmin wa layla illa ma ahadu mahram hmm. wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutum da a cikin bukhari duk wanda ta yi imani da Allah da ranar lahira kada ta yi tafiyar wuni da rana wato bi ma'ana ba wai ta yi tafiyar da za ta kwana ta wuni ba tafiyar da tsawonta ya kai tafiyar wuni da kwana eh, tafiyar wuni da kwana ita ce tafiyar wato da za a yi kasuru a kai kada mace ta yi wannan tafiyar sai tare da tare da ita akwai muharrami sai wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah matata ta tafi hajji ni kuma an rubuta na a cikin wanda za su tafi jihadi ya ce ka tafi da matarka wato ka bar tafiya jihadin ka tafi tare da matarka ka tafi hajji tare da matarka don haka mace ya halatta ta je ta international business tafi ko ina da za ta yi amma ta tafi tare da muharrami ko ta tafi tare da mijinta ko kuma kowace za ta tafi ta samu wani daga cikin karnanta hmm, ko 'ya'yanta ko 'ya'yan mijinta ko ƴaƴan ƴaƴanta ko ƴaƴan ƴan uwarta wato ƴar abinan 'yar yatta ko ƴar kanwarta ko ƴar wanta ko 'yar abinan ko wato dan kaninta dan kaninta ko dan wanta ko dan kanwarta ko dan yatta ibnul ah da ibnul ukht kenan hmm? sawa'un kuma dan uwa din ko shaƙiƙi ne ko li'abi ko abin nan uwansu ɗaya in dai ɗan ɗan uwanta ne muharraminta ne muharrami shine wanda yake aure tsakaninsa da mace ya haramta da sababi na halal haramci har abada ba za ta yi tafiya da ƙanin mijinta ba domin ƙanin mijinta ya halatta ya aure ta in mijinta ya sake ta haka abin nan <clears throat> a mutum yana da mace kanwar matarsa kanwar matarsa ba muharramarsa ba ce tunda zai iya aurenta in matarsa ta mutu ana nufin wato wadda yake aurenta ya haramta ga mutum har abada alat ta'abid da kuma sababi wanda yake na halal akwai wanda yake ba sababin halal ba kamar alal misali li'an yanzu mace in aka yi li'ani da ita ba za su halatta a cikin aure ba to li'ani baya tabbatar da hurma aisha radiyallahu anha yana daga cikin mazhabarta saboda ta kiyaye umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in tana so ta mai da wani mutum muharrami nata sai ta tura shi wajen 'yan uwanta mata su shayar da shi mama su ba shi nono ya sha duk da yake babba ne ba su ba shi nono ya sha in ya sha ya zamanto a manzalin ɗanta wajen shayarwa tunda ɗan ɗan yan uwarta ya zama to kamar danta wannan masabar Aisha ce kaɗai sauran sahabban manzon Allah sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da ita ba akan wannan amma wannan na kawo shi don ya nuna mana irin kokarin aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da larabawa sukan yi idan suna da alaka mai karfi tare da waɗansu daga sun haifi yaro yaransu sai su sanya su a shayar da su mama don a sami wannan dangantakar ta haramci don a yalwata abin nan muharramai ya zama to mace za ta iya samun muharramai cikin tun tunda in ya zama to yan uwan din sun kare fa to hanya da za a iya haɓaka hurma shi ta hanyar arraba'a wato shayarwa to idan ta kiyaye wannan ka'idar in ta kiyaye wannan ka'idar cewa ba za ta yi tafiya ba sai da muharrami kuma na biyu ba za ta kaɗaita da namiji wanda yake ba wanda yake ba bai halatta gare ta ba sai tare da ita akwai muharrami shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hmm? ya hana ai halwa a cikin da mutum tsakaninsa da mace shi shi kadai da ba muharramarsa ba sai dai idan ya zama to akwai wani to in ta kiyaye waɗannan ya halatta ta je ko ina ne ko bangon duniya ne ta je ta ciniki wanda yake tafiya wani da Allah ba da a kan ko kuma al'a'raj al'a'raj ba a'raj ba al'a'raj ma'ana al'a'raj wato gurgu daga daga al'araj shine wato gurgunta ya zama tukan cewa mutum yana da illa a kafarsa ta ko ta shanye ko kuma ta karye ya zama tukan cewa baya iya tafiya a miƙe sai da ɗingisawa to wannan lakabi ne na wani daga cikin almajiran abu huraira ana ce masa abdurrahman ibn Hurmus. ya gabata gare mu a cikin wannan littafi mun karanta tarjamarsa abdurrahman ibn hurmuz wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka da suka kiyaye ilimin abu huraira wanda har waɗansu malamai ma suna cewa isnadin da ya fi kowanne inganci shine abin da abu zinad ya ruwaito daga araj daga abu huraira shi ne yake tambaya wai zai yi ko kuma zai yi tarbiyya as-sahih sahihiyar magana rama shine magana jumhurin malamai al'a'immatul arba'a gabaki ɗaya sun tafi akan cewa sai ya rama sallar domin maza Allah sallallahu alaihi ya ce idan nasiya ahadukum an salati aw nama anha falyusalliha idza dhakaraha la qada'a illa zane idan ɗayanku ya yi bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta bai yi ba to ya sallace ta yayin da ya tuna ta babu ta da wani ramuwa in ba wannan ba to idan wanda yake bis yana da uzuri an ce masa ya yi sallar yayin da ya tuna to ina kuma ga wanda yake bashi da wani uzuri ya bar sallar min bai aula ya tuna ta amma wannan bai hana kuma kan cewa ya saba ma Allah ba wanda har ya mutu ya rinka neman gafara Allah tunda ya bar sallah da gangan da gangan ya bar sallah hmm, ko ya yi ta ko ya yi ta ba zai sami falalarta ba tunda tunda lokacin ya riga ya wuce tunda ita sallah fa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah din nan farilla ce akan mumine wadda yake wadda aka kayyade lokatanta dan haka idan kai sallah azhar bayan lokacin ya riga ya wuce baka samu sallah azhar ba baka samu sallah azhar a cikin lokacin ta ba ba ta taba kama da wannan sallah azhar din ba eh, kamar mutumin da ya zamanto ya bar ya bar ramadan ne ya bar azumin watan ramadan bai yi shi ba ko wata rana ɗaya ta cikin ramadan har abada zai iya rama ramadan domin kowace wani ramadan din ya zo zai shagaltu da ramadan din wannan shekarar ne sai dai ya rama shi a wani ramadan din hmm? to amma kuma dole sai ya rama dole sai ya rama sannan kuma ita tuba ya zuwa ga Allah akan laifin da ya aikata akwai daga cikin malamai da suke cewa wanda ya bar sallah da gangan sai dai kawai je ta tuba ya ta istighfari ya ta ayyukan ibada amma ba yadda za a yi wannan sallar tasa ya zama tokan cewa ya rama ta don ko ya rama ta ma ko ya yi ta ba a karba ba wannan maganar kaunin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa kenan Ibn Qayyim rahimahumullah amma as-sahih magana ingantaccen magana ita ce maganar a'immatul arba'a ga baki ɗaya kan cewa wajibi ne ya rama sallarsa ta ƙarshe ya halatta ga mutumin da ya yi taimawa ko wanda shi jaraba ko ya shigo masallaci ya zama ko ko da ya tsaya can da zuwa to taimama ta halatta masa yin sallah ballantana shiga masallaci wanne ne yafi wanne ne girma tsayuwa gaban Allah ko ka shiga cikin masallaci eh, A inda ya yi koma wannan ayar ma wala junuban illa abiri sabilan hatta tasilu a ah, an ce ɗaya daga cikin dalilin ɗaya daga cikin hikimar saukar wannan ayar shine da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance gidajensu kofofin a cikin masallaci suke kafin su fita sai sun bi ta cikin masallaci don haka mutum zai tashi da asuba ya yi janaba inda zai je ya nemi ruwa ya yi wanka sai ya keta ta cikin masallaci to ya zai yi kuma gashi yana da janaba a to sai kai taimama sai ka fita ka bi ta cikin masallacin ai sai aka halatta musu inda illa abiri sabilin dan dai wuce hanya ne cikin masallaci wannan an halatta musu suna cikin junuban din wala junuban illa abiri sabilin ko da kuma kada ku kada ku kusanci sallah alhali kuna kuna cikin janaba kada ku shiga cikin masallaci illa abiri sabilan sai dan dan kawai wucewa wuce wucewa cikin masallaci din ba zama za ku yi ba shine aka halatta musu su keta cikin masallaci dan su je samu ruwan da za su yi wanka amma ita ita taimama ai tana abin nan halatta tana halatta abin da yake tsarki ya haramta rashin tsarki ya haramta shi sai dai a lura fa wanda ya zamanto yana da janaba sai ya taimama ya sallah asuba to ba an ce baku shikenan kuma fa ya tsarkaka kenan in ya tashi sallah azhar kafin ya sallah azhar sai ya wanka ba shikenan ba kuma sai kenan sai kuma ya kama alwalarsa ai yayi taimama wannan taimama ta masa maganin wankansa Taimasa masa maganin janabar a'a rafi'a ce ba tsahira ba tsarkake shi ta ta ɗauke hukuncin abin ta halatta masa hukuncin yin sallah ne amma ba ta ɗauke masa tsarkin ba نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين